shi da zo kai gida ba. ƙara so? Wallahi na ƙara so ina kwana. Lafiya da ya gajiya. Lafiya wallahi. Ga shi kuma ni na zo ratu Ed ta shirya ba. ya wanda ne mai abu na Aisha. Aisha. Haka da Allah. Haba da Allah mutum ya shiga ɗaki ya dinga rubutu ko har a ce mutum bai tafi wajen aiki ba me haka? Hajita, me ya hana kiki aure saboda mijin ki rika kanki? Abun gori ne? Kullum kullum nake kuma kina damuna ki aure ki huta kawai. to wallahi zan yi zuciya in yi aure ba kuma yana fita ita gori ta ce mun kun gaban da lokacin wannan kacin na ina da take ta shirya amira Mahabu, bismillah da so. Ina yi ina bai na gama aiki na zan kuma. Suna ngo wani askan da zai fitar da ke cikin Kwarai kuwa, saboda kai ne za ka taimaka mata, kai mata adalci wajen fita daga cikin kes da ta shiga. Wannan haka ne. Barista da Allah, ka daure ka karatu. Kudinki ba san kitsin da kuke magana a kai ba amma da za ku karɓi shawarata ta yi haƙuri kawai saboda babu wani ki da ya sai ma'adalci banda Allah Allah kaɗai shi zai iya ma'adalci ina da jama'a amana ka ba kai ba lauya ba ka mutum da sana'ar ka in har baka ja mata gaba amma ka ayyukan mutu ban ga wanda zai ja mata gaba ya mata shi ba hakikanin gaskiya ni lauya haka yanzu na yi ta saboda wata matsala da ta da ni shekaru masu wuce lokacin na ga na tashi to ni zan je office eh to da gida ke nan into mai girma da shari'a da wannan dalilai nawa da na baya akan cewa wannan dan ba wa Allah zarginsa ake yi ba tare da haƙƙinsa ba nema ake a cutar da shi saboda haka kotu ta duba wannan lamarin cutar da shi ake so a yi ba tare da haƙƙinsa ba lauya mai son tambayar wanda ake kuma kana da wani karin bayani ina da karin bayani wani ta tafin a ciki alhaji nasu da kana suka rata ba hannu kan wannan kasuwanci har kasuwanci suka shiga akwai 'yan tambayoyi da zan yi wa kalla kalla a takardar yarjejeniyar da kuka sa hannu kai da alhaji nasu kun yarjejeniya akan za ka rika zuwa kana mai bayani yadda kake sarrafa dukiyarsa akai kai ka taɓa zuwa to za ka iya gaya wa kotu dalilin da ya taba taba zuwa ba eh tun daga lokacin baya gani ya barka da to bayan haka ya gargaɗe ka kuma kun yi yarjejeniya kan cewa za ka sarrafa wannan kuɗi ta hanyar da ya ɗora ne kawai ko ku haka ba eh,

bari sa ci gaba da bayani ya bi shari'a bayan haka akwai garaɗi da layuwa alhaji nasu a kai shi ya hau kan wannan dukiya ba zai ba da ita ba sa'annan ba zai ba da kayan wannan dukiya ba ina roƙon kotu da ta duba da wa alhaji nasu da adalci a yanke wa kalla hukuncin da ya dace da shi ko kuma ce hukuncin da shari'a ta tare da mai sa'annan ina fata wannan zai zama abu ko kuma zai zama darasi da zai yi wa jama'a gargaɗi shi irin wannan hari na kalla domin kalla ya zama tamkar annoba ga al'umma ta gudu ya bishara bisa yi da shaidun da aka gabatar daga bangaren wanda ake tuhuma da kuma wanda ya yi kara ko ta gamsu don haka ta yi hukunci na daurin wata shida ga malam Allah tare da cewa za a sayar da dukkanin kadarorin da ya mallaka domin a biya a yadda nasu da haifarsa idan akwai abin da ya rabu sai ya zama mallakarsa da ake son namiji ya kasance duk lokacin da zai kuma ana son ya kasance duk lokacin sa wannan ake wannan magana ta shi mutum na ya yake a Maryam. Zargi? Na? Me faru? Allah asmanta ne tashi. asma me ta yaka da na makanta na da tana ta aiki da wanki ta shiga kicin da fito shi ne na ga kawai ta kwanta tana aiki ki ne da kama yana cikin aiki je ka abu je ka Maryam, me yasa kike yin ayyukan nan? Likita ya hana ki. Eh? Me yasa?

ki bullarki ba yoyo idan kika taho zan miki oyoyo matar ta kansala alƙiblar ka bai da yoyo idan fa ka taho zan maka oyoyo miji na kalsala baka gori Kullum tsutsa ya saurare shi da tsiri Soyayyar ki bai da tsiri Biya niki taho ma biya taso mu je da dabdala dalila na haɗa wasu loka hanga gare ka kawai na gewayanga masoyi ka taho masoyi taso ga 'ya ta salsala dai ba ni sanya riga sai in an mata guga ni ne gwarzo ga ganga sai dai ta kai gurga aiki ne na baki zaga ki ko kudin dukan samari ni ne fa mai dala bullar ki ya yoyo idan kika taho zan miki oyoyo mata ta salsala alƙiblar ka bai da yoyo idan baka taho zan maka oyoyo miji na salsala da juriya da kwazo na dan cin kanzo ni dai na yaba wa manzo ni ma bin shi na kanzo annabi al'amin manzo ruko muka yi dan mu samu rumfar sai nuwa kala kala yadi mai ado da tsada kun kafa ba shi da tsada ko nawa zani je in fadda akan kai fa ka gada linzami na kan ki fada sai miki sabon tumin a tamfa launin kala kala taɓa jin girgin ta sai, na taɓa cin sa a sai zance na sosai in har ka taɓa na sosai Matsa kusa ai kunnuwanka na san zasi kala kala kiblar ki bai da yoyo idan kika taho zan miki oyoyo mari ta salsala alkiblar ko bai da yoyo idan baka taho zan maka oyoyo midi na salsala alkiblar ki bai da yoyo idan ta taho zan miki oyoyo mari ta salsala alƙiblar ka bai da yoyo idan fa ka dawo zan maka oyoyo miji na salsala amma gaskiya bashir na ji daɗin gana wuya na da ya fi ya fi zaman banza a cikin kayan tunani ka zuwa wani ɗan biyu ba ga ɗan cikin ne ne wasu da suke bai tunanin mara wuri wasu wani a gaskiya wani a yi da kasa da ba amma wani na kuma na sa a wajen yau da ɗan mara da mara wuri kuma yana dai da zancen ku ake amfani a kasar da haka da ya ci ga shi kayan aure ta yi satilin da yarin da abubuwa. Na ɗan wani ba ka gaya ba, amma

a gaya maka ana san namiji mai juriya su ina san ka kasance mai jiran amfani a kowace yaushe kai kalla هو مشكور عليه على الموضوع ولا مش عارف المراهقة لا يسمع eh dalilin mijin ke sa mana kin gane mijin ke yi shuka kuma ke kamata ki Maryam Maryam Maryam Lawai Ahmad dai ya san cewa shi musulmi ne saboda haka ina son ka san cewa kai musulmi ne za ka iya rantsewa da Qur'ani kan cewa ka kalla ido da ido tunani da kamar ya ka fasina kai musulmi ne za ka iya rantsewa haka ya kira gaskiya ba zan yi rantsuwa ba don mun rantsa ne da ƙarya ba amma har ga Allah na tabbatar cewa shi ya kashe ni ba shi yi wa wata sake ne sanadiyar da ta ke ba. Bai ji ma mai shari'a tun da yake ba shi da shaida kuma shari'a ta yarda ta nuna matsatsinta kan wannan laifi duk wanda ya aikata shi sai an kawo lallai shaidu da suka gani ni da tabarya shi ko wannan bawan Allah yanzu ba zai iya kawo shaidu ba ni ina ganin wannan magana ce da ba ta kan ba magana ce kawai ya raya ta ya zo ya kawo kotu domin wani abu da ke tsakaninsa da wannan bawan Allah ya jawo da mawutsin shi saboda haka ina roƙon kotu ta nuna wannan bawan Allah bai kai ka zo kotu ya sa kotu a gaban da hukuncin da ban san da shi shi ke okay ah. lauya mai kare da wani da su ko da ina da magana game wannan shari'a kamar yadda shari'a ta tanadar idan waɗanda suke tarayya game da farko wani al'amari ba su da cikakken sirri da za ta zantar da kotu ina da kwan kotu da ta ba su damar turanci ko ba da rage akan gaskiyarta domin a tabbatar da shari'a ta gaskiya game da al'amari da rasa kana da wani bayani ko tambaya da za ta yi wa wani kotu kafin a yi ya mutu ya ce an baka da shi a duk wanda ka ne ɗan yawa ka san kalla ya fi yin abubuwan da ka da shi kai an kawo kuma ka taɓa yin kuma su da kuma yi ya ta kan bara ya yi shari'a a duk wanda ka yi ba da shi wanda shari'a yi wanda ka yi ba kan da ha Allah zaman ka ba wanka shi ne fara da rantsin bai ba wani a ƙarfi a yi nasara wani lokaci kuma ba a yi nasara saboda haka abin da shari'a take amfani da shi zahiri da kuma yin ƙoƙarin gano hakikalin abin da ya faru ta hanyar hujjoji da bayanan masu kara da wanda suka yi kara to amma duk wannan ba hakika ba ana iya samun mutum ya aikata laifi kuma a nemi shaidar a rasa ana kuma iya samun mutumin bai aikata laifin ba a zuwa ba da ke da kansa kuma a wurin don haka daga jawabai da kuka da bakunan sai ta tace ta duba ta gano cewa wanda ake tuhumar nan an kasa gabatar da kwanaki da kan cewa ya aikata wannan abu don haka ko ta kallon wannan tsara ba tare שלום לכולם, בוקר טוב masa da same su da da su har ma sai ɗaki zai zai zai zai su wallahi ba su ka ba da ni na su wannan wani su same su da wani su na mutu matsayi na abu ne da su mutu ji bari bari zan je ɗauki da rana yanzu zan je gina je sai ɗaure wata gindi a cikin gina shi ma wanda ya kuma shi ma su nuna maka ko bari bari Thank you. kan aiki na ta aure ta saboda ka riga ka zama mijin kace sai da sai da kai ina za ki da san da zuwa na zai mafi munafuka ina wani da zuwa na ko da yake ba ya kawo ni ba ne abin da yake fita da ni wato yanzu ni ce na zama abin banza a ka wato ka manta na ci kayan ka na ci ka yanzu Allah ya raya ka ka girma shi ke nan dan mahaifinku ya rasu shi ke nan sai ka nuna dan uwanka dan uwanki saboda kan aure wannan ta ta matar da iska matar nan da ba ta yi wa kanta ba shi ne take wulakanta mu to ma ji gani an ni tsohuwa da yau kuma ka je idan muna da muhimmanci za ka gani in ma ba ni da muhimmanci za ka gani ka ji ko ka je ka yi kai kai da hakurin da mutu sadakan nawa ka bata Thank you. ra'ayi a wani abu ne da ne mutu da ina jin ji da nagoyi kuma wayar din su ne tana aiki ne kuma ni ta tsaya tana labarai yin duniya kowa yana ganin ta almost daily ana ganin ta ta aiki ita da ne ne ne ai ya ganin cewa yana a cikin da wani shi da shi da shi da shi da wani aiki da ya kudin da aka yi yi ta shiga magana an ta bisha ta ka dora a biyar kan da kama abincin da to amma kuma da ka duba wani irin da mahaifin ke wani kunci ne na yi na rayuwa da su zai zai ringa ɗan tere masa cewa kuma yawan tunani zai ringa yawan damu da zai kuma ka duba da gani ka daina suna yawan wani cikin da wani cikin da wani cikin da ba ta yi da ake kana kana ba ko ba na za su iya kula da samun da ita yana ganin cewa wani abu da ke yana da aka yi